Eh, satin mu guda kenan mun shiga sabon shekara eh, na 2022 to kuma mun shiga wannan shekara kuma mu a matsayinmu na kungiyoyin hara hula mun ga cewa har yau mu na fuskantar matsaloli iri-iri babban matsala dai wanda al'umman kasar nan suke fuskanta shine matsalan tashi hankali da yadda bi Eh, jihohi da dama musamman jihar tilaberi tawa maradi da difa inda abu ya kici ake canyawa har yanzu kuma ana ganin ma abin sai kara sanani yake yi mutane da dama suna hargaba suna gani ana kaiwa hari zuwa ga al'umma harahula da kuma jami'ai nasaro abin bai ja da baya ba har yau duk da matakan da aka ɗauka shi wannan tashi hankali da fitina wanda kasanmu yake fuskanta ya sa kuma a wurare da dama an samu matsala na ba da ilimi da horo tunda akwai makarantu da dama wanda suka rihe a halin yanzu a kididdigan da muke da kusan eh, makarantu kusan shida ne wanda suke rihe a hali yanzu kuma yara wanda ba su samun dama su yi amfani da 'yancinsu na samar da ilimi na samar da karatu sun kai kimamin eh, dubu hamsin da uku yara wanda ba su samu su ta yi makarantu banci wannan za mu fuskanci sabon shekara a yayin da kuma al'umman kasar nan suna fama da matsalan karamci abinci don saboda a damana da ya wuce ba samu eh, cimaka ba yanda ake so kuma a wurare da dama an samu gobara da sauransu wanda suka toye eh, abinci na dabbobi musamman cewa kenan akwai matsala na karamci abinci wanda ake fuskanta kuma wannan yayin ana gani farashin kayayyakin abinci suna karuwa kowa na gani farashi da dama sun karu banci wannan mu a matsayinmu na kungiyoyi mun ga cewa ba a kiyaye 'yancin bil'adama a kasan nan don saboda ana abubuwa da dama wanda suna nunawa da ana samun koma baya wajen 'yanci na gudanar da zanga-zanga da sauransu da hudin ma albarkacin baki banci wannan kuma mun yi la'akarin cewa a hali yanzu akwai matsala na shari'a na yin shari'a na gaske wanda a kwanan nan ma mun samu sakamakon eh, irin matsalan da ake fuskanta a yayin da muka ji labari an ce gwamnatin niger ya yi wata yarjejeniya da wadansu da ake tunguma da laihi a tabargazan da aka yi bisan kudaden da kasar niger take zuba wajen tsare mutane da kayayyakinsu musamman a minister na defense wannan duka duk kowa ya ji labarin shi to waɗannan abubuwa su ne suka sa mu a matsayin mu na kungiyoyin faran hula muka ce ya kamata mu sa baki mu ja hankalin al'umma abu na farko muna mika mu zuwa ga duk waɗanda suka eh, famikin waɗanda suka rasa rayukansu ko aka je musu rauni muna kuma jaddada dama duk mutane wanda suke fuskantar matsala na tsaro a yankuna da dama na kasan nan bancin shi muna kawo goyon bayanmu ga iyalan mutanen da aka kashe a garin tera kwanakin da suka wuce wanda jami'ai ne na kasan waje suka zo suka kashe mutane kuma muna tabbatar musu da goyon bayan mu har a samu a yi shari'a bisa wannan mugun aiki da aka yi muna kira ga hukumomi da su dauki matakai kwararru domin kare al'umma da duk wani bala'in da zai zo musamman bisa fannin tsaro kuma da matsalan da suke fuskanta a hali yanzu na samar da abinci a dauki matakai don saboda mutane su samu abinci da sauki wanda ba su da a agaza musu tun da kingin wuri a kebe kudade domin a fuskanci matsala na karamcin abinci da ake fama muna tuna ma hakumomi eh, da cewa su ya kamata su dauki matakai domin tabbatar da tsaro ba wai a bari ba su mutane su da kansu su yi kirkiro milis ko wadansu abubuwa na su kare kansu wannan aiki ne nauyi ne wanda ya hau kan hakuma hakuma ya kamata a ce ya doki duka matakan da ya dace domin kare al'umma kuma ka a bari waɗansu mutane su ce su za su kare kansu wannan nauyi ne wanda ya rataya bisa hakuma saboda mun ga wannan sare da ake yi na banga da sauransu yana iya kawo cikas yana iya kawo matsala musamman ga zamantakewanmu kuma zai juya wannan fitina da ake ciki zai koma fitina tsakanin kabilu ko al'ummomi abin da ba a fata saboda wannan muna jirda dama hukuma ya yi abin da ya dace kuma muna kara jaddadawa cewa da mu a ganin mu mu na kasan mu su ya kamata su yi jami'ai na kasan waje wanda aka doko ba su ba za su kare al'umma kuma ba mu ga su ba mun kara faɗin abin ra'ayinmu akan wannan cewa da ya kamata a janye su don mu da kanmu mu yi maganin duk wannan fitinan da muke ciki